Zabura ta ashirin da tara Zabura ta Dauda Ku ba da girma ga Ubangiji, ya ku manya, ku ba da girma ga Ubangiji, saboda ɗaukaka da kuma ƙarfinsa, ku ba da girma ga Ubangiji, ɗaukakar da ta dace da sunansa, ku bauta Ubangiji cikin ɗaukakar tsarkinsa, muryar Ubangiji tana a bisa ruwaye, Allah Maɗaukaki ya yi tsawa, Ubangiji ya yi tsawa bisa manyan ruwaye; muryar Ubangiji mai iko ce, muryar Ubangiji da girma take, muryar Ubangiji ta kakkarya itatuwan al'ul na Lebanon, Ubangiji ya kakkarya itatuwan al'ul na Lebanon kucu kucu, ya sa dutsen Lebanon. ya yi ta tsalle kamar ɗan maraƙi, Siriyon kuma kamar ɗan jakin jeji, muryar Ubangiji ta buga da walƙatar walƙiya, muryar Ubangiji ta girgiza hamada, Ubangiji ya girgiza hamadan Kadesh, muryar Ubangiji ta murɗa itatuwan oak, ya kakkaɓe itatuwan kurmi. Kuma a cikin haikalinsa kowa ya ce ɗaukaka, Ubangiji na zaune yana sarauta a bisa rigyawa; Ubangiji yana sarauta kamar sarki har abada; Ubangiji kan ba da ƙarfi ga mutanensa, Ubangiji kan albarkace mutanensa da salama.